السلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من muna gode ma Allah subhanahu wataala bisa ga baiwa ce da rahama ce da fadla ce da ba mu ikon haɗuwa daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Abubakar As-Siddiq radiyallahu an dan ci gaba da karatu a cikin littafin sharhin arba'una hadith insha Allah subhanahu wata'ala <clears throat> wannan darasi na yau shine darasi na tasa'in da biyu, muna shafi na ɗari da da hamsin bakwai, kan hadisi na goma sha shida. الحديث السادس عشر hadisi na goma sha shida an abi huraira daga abi huraira عنه an رجلا حقيقة haƙiƙa wani mutum صلى الله عليه وسلم يا ya ce ma الله عليه وسلم أوصني kai mini wasici wani mutum ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo kai mini wasici qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la taghdab kada kai fushi faraddada miraran wannan mutum ya sake maimaitawa so da yawa yana cewa ya manzon Allah ka yi mini wasici qal shi kuma annabi yana cewa la taghdab kada kai fushi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan yana nuna mana a muhimmancin neman wasici ga ma'abuta ilimi da ƙwarewa ga al'amura ka nemi wasici gare su kuma yana nuna muna manzo sallallahu alaihi wasallama yana mu'amalantar ɗaiɗaikun sahabbai da yanayin da ya fahimci ya yi a kansu za ka ga wani in yi ci annabi ya miyo ce sai ya faɗa mai wani abu wanda ba lata ba babba ko kenan kowa daga cikin sahabbai annabi na la'akari da yanayin galibin rayuwa ta yi kamar da malamai suke cewa wanda aka ga misali ka san shi da ƙoƙarin ibada yana azumin alhamis attanin yana yawan karatun ƙur'ani yana halartar majalisun ilimi ya ce ka yi mini wasici ka ce mai ka kama karatun ƙur'ani ka zanka sallar nafiloli ka zanka azumin alhamis dama ka san shi na yanzu to irin shi ba irin wannan shaɗi ɗaya kai mai ba kila ka san yana irin waɗannan amma kuma yana da matsala da makwabta ne ya ce mini wasiki zai ce to ka ji tsoron Allah game da haƙƙin makwabtaka inda ka san na yake da matsala in ya neme ka wasiki ta wannan bangaren za ka karkata ba bangaren da ka san nan yana da himma ba nan yana da ƙarfi to saboda haka ne za ka ga wasu sahabbai ma sun ce annabi ya musu wasu ci sai ga abin da ya musu wasu ci da shi ba shi wasu ci ga wasu sauran ba saboda irin wannan bambance-bambancen malam ce a sharhu sharhin hadisin lam yubayyan hadha ar-rajul ba a bayyana wannan mutum ba ba a faɗi sunan shi ba a ce wani ne dan wani jikan wani na kabila kaza da wuri kaza a bayyana shi haka wa hadha ya'ti kafiran kuma wannan yakan zo da yawa fil ahadisi a cikin hadisai la bayanu min hal mubah ba a bayyana wanda aka ruhi a ciki ma'ana da yawa hadisin da za a ga an ce wani mutum ko wata mata ba haɗu sunan kowane ne ba Ba fazalika mafaɗin wannan da an na ma'arifata ismin rajul saboda sanin sunan shi mutumin aw wasfihi ko sanin sifatai la yuhtaju ilayhi ba a da bukata da wannan da ka san suna ne da kakka san suna ne duk dai abinda ake bukata dai ka san wasicin da annabi ya yi mishi la taghdab shi a bukata ka sani ba sanin suna ne ba saboda sanin suna ne ko rashin sanin suna ne bai canza hukunci bai da alaka da hukunci wata jido ba abal ulama malami ce za ka samu wasu malamai yadda abu ta'aban yana wahala kwarai aziman wahala babba fi ni hazar rajul wurin kokarin ya bayyana wannan mutumin wani ne wallazi ara malami ce ni abin da nake gani annahu la hajata hakika ba wata bukata litta'abi na wahal da kai sai an gano sunan wannan mutum wane ne ko a ire-iren waɗannan hadisi da ake cewa wani mutum ko wata mata ta tambayi annabi ko wani mutum ya tambayi annabi ba bukatar sai lalle ka san sunan wane ne ma damar hukumu matsawar hukunci la ya tagayyaru bai canzawa bi fulanin don wani ma a fulanin tare da wani hukuncin ɗaya ne mi suna ne dai lata ba, ba kama san suna ne ba dai ba, almuhim wa lata kada kai fushi kala shi wannan mutumin ya ce ya rasulullah ausini kai mini wasici menene wasici mala yake alwasiyatu abinda ake ce ma wasici hiya al'ahdu ila shakhsi shine horon mutum bi amrin hamil da wani al'amari mai muhimmanci ka hori mutum da wani al'amari muhimmi shine wasiti kama yusir rajulu masalan ala sulusi kamar mutum ya yi wasici da ɗaya bisa uku na dukiya ta sulusi ɗaya bisa uku na dukiya ta ce in ya mutu ɗaya bisa uku na dukiya dai a aikata aiki kaza na alkhairi aw ala waladihi saqir ko kuma ya wasici da ɗaya bisa uku na dukiya dai akan ɗansa ƙarami aw ma ashbaha zalika ko abin da ya kamanci wannan amma ba a wasici ga magadi ko? sai dai irin ɗansa wanda bai gado ne kamar irin ɗan ɗiyarsa kaga ɗan ɗiyarka ɗanka na amma bai gadonka ko kuma ɗan ɗanka namiji amma ga uban kaga ai bai gadonka ko ga wasu ‘ya'ya ka maza ɗan ɗa bai gadon kaka ne to irin wani duk ana aime wasiki da a ce a ba shi wani abu amma wanda ɗanka na cikin ka baka wasu ce a bashi kaza don la wasiyata li warisin ba wasici ga magadi qala annabi ya ce la taghdab kada yi hushi al-ghadab hushi bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bayyana annahu jamratun shi fushi wani garwashi ne yulki har shaytanu da shaytan ke jefawa fi kalbi ibn adam a cikin zuciyar dan adam fushi mafarinsa shaytan zai dogo kyankyashi shi. da ina zai ɗauko daga wutar duniya ko daga wutar lahira ko daga ina sai jefa a cikin zuciyar. fa ya kalil kalbu sai zuciya ta rinka ta farfasa saboda wannan zafin garwashin ko kyankyashi fa ya kalil kalbu zuciya ta rinka ta farfasa fil butun ka ghalil hamim tagli yagli alƙalbu zuciya da rinka tafarfasa wani zalika ya ruwaci ho saboda haka zaka ga in mutum fari ne to fuskar shi za ta yi jajir idan ya hasala watan tafi ku audajo ciyojin wuya ne su kumbura ya hasala wa rubbama ya kifo sharo ko shi'iru da yawa ma masaniya ce za ta dakata sai zan bai san abin da yake ba shi'ru eh? wa antum la tash'uruna ya zama bai san abin da yake ba yana magana bai san abin da yake faɗi ba sai ya zan ta cikin hayyaci ne saboda ƙarfin fushi fa hal muradur rasul sallallahu alaihi wa alihi shin kam abinda annabi ke nuhi bi kaulihi da cewa ta la taghlab kada kai hushi ai la yaqu minka al-ghadab kamma a samu hushi gare ka ka hushi ya kasance aw ma'ana ko ko abinda annabi ka nahi la tanfuzil ghadaba kada ka zartar da hukunci a cikin hushi kada ka yi magana cikin hushi kada ka yi aiki cikin fushi saboda in mutum ya hasala ya karkace ta yin magana za ta fito karkace za ta fito ba daidai ba in ma wani aiki zai yi a karkace zai ne saboda ya karkace to manuwar annabi sam sam sam kada a yi fushi ko ko a kada a yi aiki da fushi ko magana da fushi ka ka furta abin da za ka samu laifi a wurin Allah ko ka ci haƙƙin wani dan uwanka mutum sanadiyar fushi saboda fushi ɗabi'a ce halitta ce zur sai mu duba mu gani ammal awwalu na harko cewa ka aihushi, sam sam sam baffa inna babbuhu abu, kiyaye shi na da waya ya zan mutum ya zamna bai hushi zai yi waya kamar a ce kakkaci kishirwa kakkaci yunwa kakkaci gajiya zare yin baka yi abin da ka ci gajiya ba duk waɗannan abubuwa ɗabi'o'i ne na halitta ɗan adam zai zai ci su ko yana so ko bai so saboda ka ɗabi'a ɗan adam ko yana so ko bai so zai iya fushi zai yi fushi amma abin da aka hana magana da za ta zama laifi a wurin Allah sanadiyar hushin ko wani aiki da za a yi a cikin fushi wanda zai zama laifi a wurin Allah li'annan nasa don mutane yaktalifuna sun bambanta fi haza ga wannan ikhtilafan kabiran babban bambanci akwai bambanci ko a ɗabi'o'i wani zaka ga zai daɗe bai fushi ba ana daɗewa ana yi mai bai hasala amma shi kuma da ya hasala shi ko bai sauran hucewa da ai kama ana yi kahin ya huce wani kuma za ka ga saurin hushi gare amma kuma saurin hucewa wani kuma za ka ga saurin hucewa gare shi bai da saurin hushi ko saurin hushi gare bai da saurin hucewa wani kuma duk gaba da yana saurin hushi na saurin hucewa wani ma yana da wayar shi hushi kuma yana da wayar in ya hushi ya huci mutane sun bambanta to hushi halitta ce ɗabi'a ce lakin sai dai lamani a an na kula ba abin da zai hana mu ce arada qawluhu an arada qawluhu annabi yana nuni da maganarsa la taghadab ay al-ghadab at-tabi'i fushi na dabi'a kokari ka danne hushi kamar wanda ai hamma dabi'a ce amma an ce cikin sallah in ka ji hamma ka danne kakkai in ka ji alamun hamma to kai kokarin kince da kakka yadda kai ta cikin sallah amma in ba wajen sallah ba ne yayin eh, wajen sallah ne ba cikin sallah ba ka saki hamma da tahi amma a cikin sallah na kakka kakka saki da ka ji alamun ta ka danne ta kakka ta to haka fushi ma da alamomi ne sun kankama kai kokari ka dakushe su ka danne fushin ka haɗi wal kazimin al-ghaiba bima'ana ma'ana an na nafsak abin nuhi ka natsar da rayuwarka barri da al'amura ala nafsika ka sanya yadda al'amari ga rayuwarka ka ɗauki abubuwa da sauki ka ɗauki abubuwa da sanyi saboda kushi sharrinsa ya yi abinda a aka sai haka yawa ma'ana mafi yawan kushi sharri ne da ƙyar fushi ya zo face sai an samu fiye da tasirin da biyar bisa ɗari na rashin alhairi ko ma abin da ya haka wa ammal ma'ana amma ma'ana afsani ta ju ma'ana kada ka yi aiki da hushi kada ka yi magana cikin hushi wa huwa Allah tumfiza kada ka zartar da muqtabal ghadabi hukuncin hushi fa hadha haqqun wannan gaskiya ne fa yunha an kuma an yi aji da gari shi idan kenan kalimatu kalimar la taghdab kada kai fushi hal hiya nahyun an al-ghadab shin annabi yana hana mu ne daga fushi allazi huwa tabi'iyun wanda dabi'a shi ta dan adam aw hiya nahyun ko ko kalimar tana nufin hani lima ya katabihi al-ghadab ga abin da fushi zai jawo abinda washi zai yi mafari in nazarna idan muka yi la'akari ila zahirin lafzi zuwa ga zahirin lafazi kawai annabi ya shekara kai hoshi kulna sai mu ce la gaba ai al babi tabi'i in mu dibi zahirin lafazi mu ce annabi ce dai ka ai hoshi kawai gaba ɗaya lakin fi yi su'uba sai dai in muka diba kuma abin yana da waya a ce kan mutum shi hoshi wala huwa wajhun amma yana da wata fuska yumkinu an yi yuhmala alai wanda yake yiwa a fassara shi a kan wannan fuska bi an yi kala a ce da annabi ka rihi ibid nafsaka ka tsare rayuwarka inda da sababi lokacin samun mawari hatta la taghdab hakka kai ga yin mushi idan aka samu mafarin da ka sa hushi ya taso ko wata magana wani mutum ma ko wata mu'amala mu'amalance ka to ka danna rayuwarka ka tursasa mata kattai hushin wannan abin yabo ne kuma abu ne mai muhimmanci in ka tsara ma rayuwarka da haka tun kana koyo har ya zan ka iya har ya zan ka kware da ana faɗa ma abin da ya kamata a ce fushinka ya bayyana amma bai bayyana ba amma sai an koya don yana da wuya haɗe fushi yana da wuya tun da garwa shi ne ko ƙyanƙyashi da shi ke kaɗa a cikin zuciyarka da ƙyar ko a ce ko ga hannunka garwa shi yake riƙi ka cimri bale a zuciya da haka hushi yana zabar da ɗan adam zuwa ga ya faɗa ko ya aikata abin da daga baya ɗin tunane ne da hankali ne suka dawo ya yi da na sani wanda daga baya in ya kwatanta da abin da ya yi da rashin yin haka nan ya fi sai garca inda ma dai bai yi ba da ya yi da ƙyar a yi magana cikin fushi ko aiki cikin fushi da na sani bai biyo baya ba ku tambayi masu sakin matansu cikin fushi har kila a kai uku so nawa sun kai da na sani me a gwargwadon nauyin da na sani da suka tattala والمعنى الثاني معنى تدو لقوله ga cewar manzo sallallahu alaihi wa sallam la taghdab kada kai fushi ai la tanfuz muku tazab ghadab kada ka yi aiki da hukuncin fushi falau ghadiba ilgin sanu da a ce mutum zai yi fushi wa lika yi mata imra'atahu da ya saki mata dai ya fi fata kila ta ci kwana ta ce in ka haihu ga uwar ka sake ni sun haici haka nan ko kwarai da gaske kan kulna da yawa ma sun kace fa Kulu lahu sai mu ce mai isbir ya hankuri wata anni ka lallaba ya hankuri ka lallaba kakka yadda kai hukunci cikin mushi ka fusata kakka yadda kai aiki cikin mushi in ma akwai hanya fice daga cikin gidan ka bar gidan kayan ka dawo ka huce ko ya ɗan rage haka da mutum matarsa za ta fasa ta shi kuma ta nemi saki ya zan bai sake ta ba akalla sai bayan wata guda sai su zauna sai karanta mata abin da ya faru wata guda da ya wuce da abin ta ka nema ya ce to yanzu gashi ya za ku ga abin zai kasance wa zai da na sani da zai sake ta sannan wa zai da na sani ko kuma su biyu amma da zabe matakin can ya zama bai yanke hukunci sai sadda ya hita cikin wushi gaba dai an koma cikin yanayi madaidaici ta mamanci da abin da ta yi amurli suna sahiya daidai sai ya zauna ce to wance kwanan baya dai ke neme ni saki lokacin kuma Allah bai ban ikon yi ba to yanzu dai na yi nazari na ga sakin nan ya kamata in baki bayan wata guda da haka da zai saki na tsafta kuma mai tasiri kila ma ya hurta ka ba ta bari shi sakin a'a ta ma ta fusa ta shi sai ce na sake ki a ko sai bugu ko farta da arrajul miraran mutumin nan ya maimaita neman annabi shi mai wasici ai kala ausini ausini annabi kai mini wasici yi mini wasici kala la taghdab kada kai fushi malamai suka ce duk daga bayanin nan wannan shine karshen sharhin hadisin sai an baton fa'idoji da darussan da hadisin ya kumsa min fawaidi hadal hadis daga fa'idojin wannan hadisi na dai shirsu a sahabati kwaɗayin sahabbai radiyallahu anhum alama ya fau akan abin da ka amfani sahabbai mutane ne masu kwaɗayin duk abin da zai amfane su a duniya su da lahirarsu don haka sun cika tambayar annabi shi musu wasici liƙaunin rajul saboda cewar mutumin ausini kai mini wasici sahabatu sahabbai radiyallahu anhum idza alimul haqqa in dai suka san gaskiya la ya da ala mujarradil ilmi ba su tsayawa akan tsintsan ilimi bal ya amaluna a aiki su kai su sahabbai mutane ne da Allah ya wa baiwar ba ilimi ɗaya suka bida ba ba ilimi ɗaya suke bincike ba ba ilimi ɗaya suke cibga suna tarawa ba a ilimi da aiki tare suke tahiya in sun karanci aya biyar na Qur'ani ga Annabi sai sun iya karanta su sun iya fassara su sun yi aiki da su sannan su zo a ƙara musu ba irin ni ko kai ba da za mu shaye ɗaya bisa hudu na hijiri rubu'i ko nisifi ko subuni amma aiki har rana wata ba mu yi ba habbaɗe wa da haka ma ba mu yi ba a sahabbai in suka san ilimi ba su takaitawa akan ilimi kawai a ilimi aiki tare suke da ya wa kafirun min nasu da yawa mutane a yau yas'aluna alal hukumi za su yi tambayar hukunci fa alamu na su san shi walakin la na bi sai dai ba su aiki da shi to zai tambaye ka karɓar bashi mai wuta ko mai ruwa mai wuta ne karɓar bashi da wuta ya halatta ko bai halatta ba ka faɗa mai gaskiya ya bane haramun sai ta ya karɓo kwarai da gaske kaga ya haɗa sani da rashin aiki kai tsaye sani da rashin aiki su ku sahabbai sani da aiki mutane yau za su yi tambaya akan hukuncin sun hukuncin walakin la ya'malu bi sai dai ba su aiki da hukuncin amma sahabatu radiyallahu anhum amma su kam sahabbai fa innahum idza sa'alu an dawai in suka tambayi magani a amilu za su yi aiki da maganin fa'ida ta biyu da cikin fa'idojin wannan hadisi da darussa ne annal muhataba wanda aka magana da shi yuhatabu za a yi mai magana bima taba zihi haluhu da abinda hali ne ya hukunta wa hadhihi muhimma wannan ƙa'ida ce mai muhimmanci ƙa'ida ce mai muhimmanci ka kowane mutum da irin maganar da ta kamance shi ta dace da shi fai za na idan muka tabbatar da haza wannan la yaridu alainar ishkal al'ati rikici wanda zai zo ba zai rikitar da mu ba wa shi ne an yi kala a ce limaza lam yusihi bi walla me yasa da wannan mutum ya ce annabi kai min wasici annabi bai ce mai ka ji tsoron Allah ba yayi mai wasici da tsoron Allah azza wa jalla kama qala Allah azza wa jalla kama wanda Allah ce ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله mun yi wasici ga waɗanda muka ba littafi al'ummar Yahudawa da Nasara min qablikum kafin ku musulmi al'umma annabi Muhammad wa kuma hadda ku mun yi muku an ittaqullah da ku ji tsoron Allah kenan wasicin da Allah wa ahlul kitabi mutanen Attaura da mutanen injila su ji tsoron Allah haka wasicin da yawa mutanen qur'ani su ji tsoron Allah me yasa wannan mutum da yazo ce annabi min wasici me yasa annabi ce mai ittaqillah ba tunda shine wasicin Allah wanda yawa al'ummomi wasici da shi fal jawabu amsa أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله كو ده متوان أكن يمي مغانا ده أبين ده حالي ده تا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تشي النبي عرف ياسن من هذا الرجل ده قوان متوان أنه غضوب متوان ميوم بشي غضوب ميوم بشي على وزن فعول فعول ميوم بشي sawa sawa bi zalika sai mai wani shi da haka annabi ya san mutum ne mai yawan fushi Don haka sai da ya ce annabi shi mai wani shi sai annabi ya ce mai la misalin ahar wani misali rajulun ata ilaika mutum ne ya zo wurinka wa qala ce maka ausu ne yi min wasici wa anta ta'rifu kai kuma ka san anna hadha ar-rajula wannan mutum yusahibu al-ashrara yana abuta da ashrara yana abuta da mashaya yana abuta da masu caca ko wace irin nau'in caca tsohuwa da sabuwa yana mu'amala da mazinanta yana abutaka da yan liwadi fa an an kula? ya dace ka ce ka ine maka wasici Allah ta sahibul ashrar ka bar abuta da ashrar li'anna al-muqama idan don matsayinsa ya hukunta haka mafumin wannan abin shi kamata kai mai wasu shi da shi wa rajulun akhar yau kuma wani mutum ne ta a yanzu ya kula ya ce ausu ne imin shi wa anta ta'rifu anna hadha ar-rajul kuma kai ka san wannan mutum yusi'ul ishra ila ahlihi yana muna na zamantakewa da iyali ne shi na zamantakewa da iyali ne zamantakewa marasa kyau ba rahama ba cin kai ba tausayawa ba soyayya ba afuwa ba yafewa kunta kuntata mu iyali ne shina tursasa musu ka san haka kuma sai gashi Allah ya kawo ma cewa ne imin wasici fa ta kullu lahu sai kace a ahsin al ishra ma ahlik wane ina maka wasu shi da ka kyautata zamantakewa da iyalinka wannan ya dace da shi mutum ne ya zo mai kokari ibada na kama wanda ya gabata amma bai da shiri da makwabta ne yana cutar da makwabta shi ba ya ce kai mai wasu shi ba sai ka ce ka kyauta kyauta da makwabtanka mafhumun in ya zan duk wannan gehe bai da matsala amma da matsalar rashin neman ilimin addini ya kowane neman ilimi ba ruwa ne da ilimin addini ba ya karatu bai zuwa makaranta bai halittar majalisar ilimi ba ne ya a sam sai ce kai mai wasici ki wani da ka neman ilimin addini ka saboda haka bauta ba ubangijinka kenan in za ka wa mutum magana to yana da kyau kai mai magana da abin da hali ne yake hukuntawa mafhumin fa ka'ida alqa'ida wannan qa'ida allati zakarnaha wadda muka ambata ta wa mutum magana da halinsa yadullu alaiha shina dalili akan ta jawabun nabi amsar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa wannan bawa Allah ai an yi sarkin sanu a wa mutum wasici bima taqtabi halu da abinda hali ne hukunta la bi a'la ma yusa bihi kakka zabi cadaddan abu na kodi da aka wasici da shi kace da shi zaka mai wasici anittaqullah ba shine wasicin da Allah ya wa? wa wal na ba to shine mafi tsadar ne eh ci, ko a dubobi masu ruwa kuna da sace usikum na Sibi, bi taqwallah to wannan shine tsadaddan wasici amma duk da haka ga wani hali da yake da shi to sai kai ci da halinsa la da alama yusabe لأن على ما يوصى به غير هذا don babban abin da za ka yi mai wasu shi ta kawa ba wannan ba ne wani hali ne da ya kamata kai kokari ka lakanta mai rabuwa da shi fa'ida ta uku annahyu anil ghadab annabi yayi hani daga fushi da qawlihi la taghdab kada kai fushi la'anna al ghadaba saboda fushi yahsulu fihi mafasid azima barna da yawa tana waruwa karkashin fushi da aka yi washi aka yi magana cikin washi aka yi aiki cikin washi lalle sai an samu ɓanna iza an fazal insanu bahu matsawar mutum ya yi aiki da hukuncin washi fa kallin insanin gabib da yawa mutumin da ya fusata fa tsallaka ya saki matarsa fa a sannan ya zo yana tsugunne tsugunne wurin malamai ya sa'alu yana tambaya me ya hukunci wanda ya ce mata sai kaza me ya hukunci wanda ya ce mata sai kaza ya ce mata ta in ki hita ba da aure na ba sai ta hita shikin wani ma zai ce mata ta in ki hita ba da harme na ba yana wajen darka tana shaka ciki ta yoyin kuri ta to ya rungume ta an ga shi ta yi shi kai ta tura shi ta hito kwarai da gaske yayi yayi rike ta ta hito inda ya sadi inda yana kato sai ce to na sha wannan hukunci to shi kenan ina shaye wannan magana ba ana shaye magana ba ko kana kasa ba kana shaye karan ba to ya shaye wannan magana da ya shaye karan shi gidan sai bai shaye bai kama kwana ta dunguce ita wuce ta gida. sai zo ya tambaye wani malami ya ci bishi kina yi ta sabu sai bayan an kongura ko biyu sake da inda malamin nan sai canza magana da yi farko ya ce malam cewa ni in ta ba da armena ba ya ba shi fatawa to bayan kwanakun sai dawo sai canza bugar da wani, sai malam ce mai a ni na baka fatawa da magana da ka faɗa min shekarar jiya wanka magana yau ka yi ta <laughs> sai ta inda wani malami daga cikin mai mai malaman garin nan sai ya tambaye shi ya ce mai to ga irin matsalar kana an kawo min ina bincike akan da ta yi a cibi ka dawo ya dawo sai ce mai lallai wani an kai ke hukuncin haka na yake shikenan khudiya al-amr allazi fihi tastaftiyan bakiyar nadam sauran da na sani kawai fakan min insanin gabi da yawa mutumin da ya fushi fa ya saki mata ta fa ja ya yanzu yana tambaye tambaye wa kan min insanin gabi da yawa mutumin da ya fushi fa kala yace wallahi la ukallimu fulana wallahi ban sake magana da wani falla jima ya yi da na sani wa ja'a ya sa'ala ya zo yana tambaya bayan kala ƙa'il in wani mai cewa ya ci in wani mai tambaya tambaya wuce da sababin ghadab to idan aka samu mafarin a yi hushi zai ghadab insan kuma sai mutum ya yi fushi saboda an samu mafarin yin fushin fama za ya suna tunzumi zai aikatawa ne mafita an ce kada ka yi hushi to mawarin kai hushin ya zo kuma hakka ya hushin to me kamata kai na kulu sai mu ce yanzu malam hunaka wahun, akwai magani walhamdulillah godiya ga Allah akwai magani kashi rabbiyun akwai magani wanda karanta za ka yi ka hurta ka faɗi wa fi'liyun akwai magani da za ka yi a aikace ba faɗi za ka yi a baki ba amma dawa'ul lafziyyu magani na lafazi idza ahassa bil ghadab in mutai ci alaman hushi ya yunkuro mai fal ya kulli ya maza maza ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan maganin fushi kenan la'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ra'a rajulan ya ga wani mutum kada ghadaba ghadaban shadidan ya fushi kwarai fushi mai tsanani faƙala sai annabi ce inni a'lamu kalimatan ni na san kalima law qala hada zai karanta ta la an anhu ya ci. da abin da yake ji na fushi zai Ya ni al-ghadab fushi law qala da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da fushin zai kushi maganin fushi kenan duk kai fasa ta ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim tunda fushi daga shaitan ne to ka kori shaitanin wannan shi ne magani a magance wa amma dawa'ul fi'li amma magani a aikace ka na ƙa’iman in mutum shi na tsaye da ya fushi falajilis ya zamna Wai za ka da canisan in yana zaune fushin ya zo falyaqji shi cira ya kwanta li'anna hali in zahir don canzawa halinka na bayyane yujibu shi na samar da tagayyura halihi canzawa halin za alfasu na boye idan ka canza a zahirance a boye ma zai canza to wannan canjin kana tsaye ka zauna kana zaune ka kwanta yana za a samu canji akan fushin da kai fa in lam yufid in duk wannan bai fa'ida ba kana tsaye ka zauna ka ci fushin bai canza ba ka kwanta fushin bai canza ba to abu na gaba faleta babba ya samu ruwa shi ya walla don garwa shi ne na shaitan fushi to ita su ko ruwa suna kashe wuta ai ko لأن اشتغاله بالوضوء don shagaltuwa sai da harwalla yunsihi al-ghadab yana sa ya mance da fushi. wal anna wudu saboda harwalla yudbiru hararat al-ghadab tana kashe zafin hushi kash to inda aka yi rashin sa'a wani yana hasala sigari zai kunna kwarai da gaske kwarai da gaske ya hasara da wata da an magani ne ka wuta cikin zuciya kuma ga wuta da shi hannu wuta hasara da wuta shi kenan sai matsala kenan to wannan wuta ce ka hasala ka sha sigari wani ma wacce sigarin zai sha ya hasala وهل يقتصر على هذا to yana iya takaitawa kan haka bakin nan ya isa aljawabu la yalzamu al-iktisaru ala hadha ba dole bane ya tsaya akan waɗannan abubuwa da aka faɗa yana iya ƙara wani kan na kulu muna iya cewa idza gadabta in kai hushi magadir al-makana ka bar inda aka fusata ka bar wurin kamar misali in cikin gida ne iyali sun fusata ka fita ka fita wa kafiran min wa kafiran min an-nas yaf'alu hadha wa kafiran da alif kuma wa kafiran min an-nas yaf'alu hadha abin da dace wa kafirun babu alif wa kafirun min an-nas da yawa daga cikin mutane yaf'alu hadha suna aikata haka in sun ka hasala sai su bar wurin da aka fusata su أشير علم أما يسير ربأ وكثير مبتدا من الناس جار ومجرور يفعل هذا خبر أما كتش وكثيرا فمي مين أصبع باب وني عامل دي مين أصبع وكثير من الناس يفعل هذا أي إذا قذبا إذا متين وشي خرج من البيت زي تلتش إنجلا hatta la yuhdisu ma yakrahu hakka abin da aka ya faru hatta la yahdusu ma yukrahu fi ma ba'd kai zan daga bayan hushin wani kuma abin da ba a so ya faru dan shi wani in yayi hushi sai ya bar gidan kaga in ya dawo ya dan huce ta dan huce fa'ida ta wannan cikin fa'idojin wannan hadisi anna ad-din al-islamiyya addinin musulunci yanha yana hani an masawi'il akhlaq daga muggan ɗabi'o'i li qawlihi la tahrab saboda annabi ya ce kada kai fushi fushi dabi'a ce marasa kyau to musulunci yana hana ayyansa daga ɗabi'o'i marasa kyau wannan hayo an masawi'il akhlaq hani daga ɗabi'o'i marasa kyau yastalzimu shina tabbatar da al'amra umurni bi mahasin al-akhlaq da ɗabi'o'i kyawawa in aka ce ka bar ɗabi'o'i marasa kyau kamar an ce to ka ɗabi an tur ɗabi'o'i kyawawa saboda in aka hane ka daga abu to an hore ka da kishiyarsa in aka ce kada ka zauna kina an hore ka kai tsaye in aka ce kada ka yi tsaye kina an hore ka da ka zauna Don ka aka ce kada ka yi hushi kina an hore ka da ɗabi'a mai kyau aka ne shi ne haƙuri da juriya Ya hada hushin fa a wudnar saka ka saba mara rayuwarka a tahammula cimrewa, ko ba daɗi wa adamul galibin rashin fushi Ba faƙad kana arabiyu balarabin ƙauye ya kasance ya jazibu da annabi yana jan mayayin annabi sallallahu alaihi wasallama hatta kamar ta yi hanyar kwanta ga waya ne sallallahu alaihi wasallama sun mayar tafi ta sannan annabi ya waiwo ilai gare wai ba ku shi dariya da kauye zai zo ma ya fi wanda ake aza a kan kai annabi na yaye da shi sai balaradan kauye tun muhimmin ya ja ya ja sai mayafin ya kwanta ga wayan annabi ga alamun kwanci ne ga wayan annabi Kamar a ce ya ci kwalla dai takin takin jabau jabau sai kwalla ta kwanta ga waya ne sai annabi ya waiwayo ba kauyen ya yi dariya ya ce halar mi a wani da tambaya ka sai wa annabi ana tare da sahabbai da annabi kawai sai ci gaban su duka sai tarbira kuma annabi ya riki ragamanta ya yi tsayi can ba suna takowa suna tsalle akan raƙon masu dawakin su mi wai wancan lahiya ya ce a ku bar shi wata bukata gare shi ya yi tambaya ce annabi ba shi amsa ce to sakatta ya saki takuwa ya saki da da ya wuce ma fi hizofan mafhumun sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai annabi ya dariya eh wani ya ce ka ce a ɗiban min cikin dukiya Allah tunda ba dukiya dukiyar ubangata ba subhanakallah shi a bashi ka bashi wani ya zai bashi rakumi biyu ya ce ba su isa ba ya ƙara wani biyu ya ce ba su isa ba ya ƙara biyu zan ya ce sun isa kaji kila bukatar rakumi shi da gare da haka biyu ba su isa ta hudu ba su isa yau in ka samu to zai ka ce ba ta yi ba sai ka ce kawo eh <laughs> eh ai na wani da ya kire wasu ce ku to ya ba su hura sadaka ya ba mutum guda da ba sai ke dan wani kai ta hura banza sai ta a kuma kuke ka a karo muku sai an sa shi cikin gida ko su nan <laughs> su sha mazatto sun kai ta jiran ban za mu su gada ba lokaci ma anna haza tare da wannan law fa'alahu ahadun da wani zai aikata shi da ahara ga wani fa aqallu shay'in mafi karamcin abu an ya gazuba alai shi hoshi da shi yau da ake mutum ɗaya zai cin baya ci kwalaka ko da dai haƙƙi an gare shi kanka kawai ya ci kwalaka ai ba usulubi na ba ai ya tambaya mana wani na zo karɓar haƙƙi na in akwai shi a bashi in babu shi a mai magana mai sanya zuci a bashi hakuri amma kawai da zuwa take ci kwalan mutum kuma ba ma kamar sauran mutane ba babban mutum to yau da wani zai wa wani haka mafi karanci a ce ya fusala ya fusata ya cika fa alayka bil ilmi ina horonka da juriya ma amka na kazalika matsawar kana iya haka matsawar ka samu sa'a ka haƙarin shi ɗan Allah ya taimake ka to ka juri komi zafi komi tsanani shure duk abin da an kai ma da za ka karanta tarihi wallahi an wa annabi ubani duk abin da an kai ma ka ce duk abin da ka sa yi maka da za ka bibi tarihi sai ka cimma an wa annabi wanda yake shi to kuma ba ga sallah ne aka ce mai koyi da annabi ba ko karatun qur'ani tajwidi eh ko mafarki mai dai ko wannan mu kai kai idan sawu ba nan da yanka ce mai koyi da annabi ba bi kulli shay da komi hatta istariha kalbuka don zuciyarka ta huta don duk wanda ya dau dabi'a danne hushi ya fusatawa amma sai hadi to za ka sami ya yayi hutawa bisa ga mai bayyana hushi wa tabta'idu an al-amradi kuma sai ka nisanci rashin lahiya a tsari a masu kutsowa min al-kalbi ta hanyar hushi fushi idan ɗan adam ya hasala ya ma, akwai wasu rashin lahiyoyi da fushi ka takaro a cikin jiki kan sukari ciwon suga fushi na jawo ciwon suga wabbagabi da hawan jini abbagab hawan jini eh mala ya kasa da mularar yau ko abbagab hawan jini jinin ka zai iya hawa ya ka hasala fushi na jawo hawan jini shina jawo ciwon suga wa ma shi ba ne? wa ma shi baha? abubuwan da bai wadi ba yana sa ciwon hanta ciwon zuciya shi ballai shi ciwon zuciya shi ta zaman nan to ciwon hanta yana samuwa ta hanyar kushi mai kai. haka ciwon kidibi yana samuwa ta hanyar kushi mai ƙarfi in kai wushi mai ƙarfi in wushin ma ya kai wushi yana yiwa ma zuciyarka ta fashi a gani to saboda haka za ka bar washi don Allah sannan don kiwon lahiyarka tun da fushin yana samar da lahiya a wurin Allah kuma yana sadamar da matsala a babin kiwon lahiya ciwon su ga yawa ciwon haka karami ba balle ciwon hawan jini to duka fushi yana iya maharin motsar da su a cikin jiki wallahul musta'anu Allah ake neman taimako gare shi muna neman taimakon Allah da suna ne masu kyawu da sofi ne madaukaka Allah ya bamu ikon aiki da abin da muke karantawa na halaye da ɗabi'o'in manzo sallallahu alaihi wasallama ya kare mu daga sharrin shaitan da sharrin rayuwar mu ya bamu ikon hankuri da hadde bushi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk